ce ana karkace subhanallah annabi ahmadu ka girmama assalamu alaika shugaba cika ga mutan idan ba kai ba mai gida shin wai wasa ku ni duk wanda da bi shi sai in tuna ai ya taba kai ne baka taba yi ba ko da so ɗaya ne kuma assalamu alaika mai yawa hakuri ga afuwa kai afuwar wautar da muke yi maka da yawa idan ba ka yafe Allah ba dan maryamu assalamu alayka annabun annabi ibrahimu assalamu alaika, annabin annabi kuma adamu assalamu alaika, annabin isa dan maryamu allah shi ne mu mubudi kai kuma alqasimu la ilaha illallah Allah shi ne mu mabuɗi kai kuma alƙasimu Allah zai baka zai baka kai ba za kai karaba mamu kai ne mai wannan taskar Allah mai sama assalamu alai ka sai kula ka kan alhasanu masoyin rabbul izzati allahu muhaiminu shine na diya ce ayyuhan lazina amanu sallu alai ka wa sallimu kuma taslima salatu ala musallala muhammadu wa alihi wa sahbihi a gare ka ne sadakin hawa wa ai na aurenta da annabi adamu uban ta da kai tabbas haka ne jama'a kun san wannan sarai da manzon allah annabi adamu ke ta gaba gamunan sidi gamunan mun so maka da yabo sabon launi gashi nan ina kake ne so muke mutuka ce mana ga kuma mutuka taba mutu ai shi kenan kuma assalamu alaika wanda ma an yi masa takaba bayan fakuwarsa fa matayensa ba su yi ba saboda aurenka da su ba mutuwa yayi ba amma ko Allahu bani ya hada a auri matansa a bayan ba sayyiduna shi ko idan ya ga taka yana son ta imamuna tilas ka sake ta ya aura ba wani tantama tilas ka sake ta ya aura ba wani tantama idan kuma ka sake ta ya aura ta zama kokowa su ne kuma assalamu alaika ya wanda zai iya aurar mace babu wali babu shaidu hususi harkace ba kuma wanda ya isa ya ce zai auro mace babu waɗannan shaidu babu ya yi kuma assalamu alaika assalamu alaika sayyidu sa'adatu muhammadu kai kaga allahu zil jalalu bani ahadu kuma ba wanda idan sa ya tabba ganin samadu idan ba kai ba kurzuma an sallama gare ka da san muke yin rayuwa da shi kuma za mu mace ranar da ya zo mutuwa dan hatimin nubuwar ka a ran tsayuwa ka yarda mu tashi da san ka munai maka baiti kuma assalamu alaika sayyidina muhammadu rasulullahi assalamu alaika assalamu alaika assalamu alaika السلام عليك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمك سيدي

zuwa gare ka idan ka tsaya shi ne sai ka tsaya jiranka don kwa kai gaba shi ne sai kwatanin gabanka to har in ka za ka je ba ƙarya ba ne ba kai ka gila wata ya taho faran nan zaman ya zo gaban ka kace ya rufe biyun nan ya rufe biyu kafirai sun taimauta rana sallallahu alaihi na baka kai yadda daga ya baka kan sanadi kai yadda ka ka ba kanka kai ya so na Allah kai ba kanka kai ma ya ya so ina usama na ɗan gaske kai ma kanka kai ma ya so ce kaza nake so sai abin da ka so ka bani ni ban yi zaɓi ko guda ba Allah Muhammadu kuma duk abin da ka bani kai wallahi yayi Allah Muhammadu duk abin da